sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da ma VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata, tara ga watan Mayu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya na ci gaba da ƙoƙarin ganin an kubutar da sauran 'yan matan garin Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram. To amma ba lallai bane a samu dukansu saboda. An yi wata da ana ana tattaunawa eh, tare da haɗin kai da goyon bayan wasu ƙungiyoyi na nan gida da kasar waje har Allah ya kai mu ga wannan mataki da yake sun yadda za su suke so nan tamanin da uku ɗin gaba ɗaya ɗaya daga ciki sai ta ce ita eh, ta samu miji ba za ta dawo ba ta mata. Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar shugaban Najeriya za ku ji ƙarin bayani ɗan anjima kaɗan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya fi shafa. Sai a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma yanzu kuma sai a gyara zama a ji halin da duniya take ciki. Juma barkanku da wani Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau talata nan cewa an kashewa mata sojojin kiyaye sulhu guda hudu ɗaya ya salwanta duk a sanadin harin da aka kai musu a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. A can da ofishin Minuska na ita Majalisar Ɗinkin Duniya da ke can ita ƙasar ta jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta ba da sanarwar cewa soja ɗaya ne ɗan asalin ƙasar Cambodia aka kashe. To amma daga baya ta ce akwai ƙarin sojoji kamar guda uku da aka samu su ma an kashe su tsakanin jiya da yau. sannan kuma an raunana wasu sojoji guda takwas kana aka kashe takwas daga shan su maharan da suka kawo farmakin a cewar ita hukumar ta minoska an da yi wa ayarin sojan kwantan bauna ne a wani ƙauye da ake kera yogo fango wanda ta zara kilomita 470 ta raba shi da bangi babban birnin kasar ya zaka dai an tura wani jirgin sama mai saukar ungulu ta da karin sojoji domin su je su nemo sauran sojojin da suka bata A Somalia ma an kashe mutane akalla sha uku a cikin kazaman faɗan da aka gwabza yau talata tsakanin sojan gwamnati da na 'yan tawaye a kudu maso yammacin ƙasar kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka faɗa. An soma faɗan ne bayan da dakarun 'yan tawaye suka kai hari a kan wani barikin sojan Somali da ke yankin Gofagadud wanda ta zara kilomita 35 ta raba shi da garin Baidowa. rahotanni sun ce mayaka kamar ɗari ɗauke da miyagun makamai da suka hada da rokoki da gurneti suka afkawa sansanin soja inda kuma suka share kama awa ɗaya suna musayar wuta tsakaninsu wani wanda ya shaida lamarin ya ce da idansa ya ga gawawwakin soja guda uku da na 'yan tawaye guda hudu a kan titin wurin da aka yi rigimar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ji daɗi da 'yancin da 'yan matan Chibok 82 suka samu a Najeriya kuma ta kira a kan al'ummar mutanen Najeriya ɗin ciki har da dangin 'yan matan da a taru a tarbe su da hannaye biyu ba tare da a nuna musu wata kyama ba. Wani mai magana da yawan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wato Antonio Guterres yake faɗa jiya Litinin cewa akwai buƙatar duk ƙasar baki ɗayanta ta haɗa kai ta taimaka 'yan matan domin su samu ci gaba da rayuwarsu a cikin jama'a. dama dai shugaban muhammadu buhari na najeriya ya alkawarin cewa shi da kansa ne zai rinka saka ido domin gana ana kula da yaran yanzu haka dai hukumar da al'umma ta majalisar ɗinkin duniya ta tura wasu ƙwararru zuwa can najeriya su je su taimaka wajen kwantar 'yan matan na ci hankalinsu da kuma ganin suna ci gaba da rayuwarsu. a ranar lahadi ne dai kungiyar boko haram da ta cafke su 'yan matan chibok ɗin jimillar 276 ta sako 82 daga cikinsu bayan da ita ma boko haram ɗin aka da mata wasu mutanenta da ke hannun hukuma wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya na amurka sun ce wata cuta mai ban mamaki ta bayyana a ƙasar liberia wadda ta kashe har mutane sha uku cuta ce da ake samu daga wani sinadari da ke haifar da kwayar cuta mai kama da sankarau kuma mai kisa a cikin kwakwalwar ɗan adam mutane akalla 31 suka kamu da wannan cuta a cikin makonni biyu da suka gabata kuma daga cikinsu ne mutane sha uku suka rasa rayukansu rahotanni sun ce an aika samfarin wasu sassan jikin hudu daga cikin mutanen da suka rasu zuwa cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka da ake kira cdc don gudanar da bincike jami'ai a can liberia sun ce akasarin mutane 31 da suka kamu da wannan cutar duk mutane ne da suka halarci jana'izar wani shugaban addini da ya rasu a can liberia ɗin a ranar 22 ga watan afrilun da ya gabata To sakamakon da aka samu na zaben shugaban kasar da aka yi a Koriya ta Kudu kuma ya nuna cewa dan takarar jam'iyyar DPK Monje shine lashe zaben. binciken da kafofin watsa labarai na kbs da nbc da sbs suka bayar su nuna cewa mun da ya kwashe kashe 41 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa kuma ita wannan kididdigar ta daidai da hasashen da dama aka yi tun ma kafin a yi zaben wacce ita ma ta nuna cewa mun din ya ba da tazara akalla kashe 20 cikin 100 akan sauran 'yan takara 13 da ke takara da shi a zaben rahotanni kuma sun ce mutanen da suka fito jefa ƙuri'an suna ɗimbin yawan gaske a sanadin cece kucin da aka fuskanta mai alaka da dambarwar abin a shanin miliyoyin daloli da tsohon shugaban koriya ta kudu ɗin park geun ta samu kanta a ciki wanda ya jiyoyi tarukan zanga-zanga na makonni har ya kai ga majalisar dokokin ƙasar ta tsige ta. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa bayan da aka samu kubutar da 'yan matan garin Chibok su 82 yanzu kuma za ta dukufa domin ɗaukar matakan da suka dace na tabbatar da an sako sauran 'yan matan da duk 'yan Najeriya da ke hannun 'yan Boko Haram. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. Malam Garba Shehu a tattauna da ne da shi a Abuja. ya ce lallai wannan su mataɓi ne kuma gwamnatin tarayyar najeriya ƙarƙashin jagorancin muhammadu buhari ta dukufa na tabbatar da ta samu sauran nasarorin da ta tsara cewa za a yi a kan yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram to malam garba ya aka yi wace hanyoyi ko hikimomi gwamnatin tarayyar najeriya ta bi da ta wurin eh, samo wa'annan 'yan matan chibok dinnan su 82 tattaunawa ce su wayancan ashirin da ɗaya na farko da aka fara samu da aka zo ai daga bakin su kuma aka ji labarin cewa akwai wasu guda tamanin da uku a suka ce a guri kaza waɗanda ike kuma ana ganin za a iya nemo su wai ba na nufin sun nuna inda suke ba sun san da su watakila wani bangare na wannan kungiya kuma jami'an gwamnati suka dauki wannan abu da muhimmanci su wayanda suke shiga tsakani suka tuntuki yan kungiyar ah, su halisu na kuma su ka tabbatar cewa eh suna da wayannan guda tamanin a to an yi wata da watanni ana ta tattaunawa eh, tare da haɗin kai da goyon bayan wasu ƙungiyoyi na nan gida ta ƙasar waje har Allah ya kai mu ga wannan mataki da yake sun yadda za su suke so wayannan tamanin da uku ɗin gaba ɗaya ɗaya daga ciki sai ta ce ita ta samu miji ba za ta dawo ba ta mata saboda haka shi yasa aka samu tamanin da su kuma aka ba da ah, wasu wayanda ake zargi yan mambobi na ƙungiyar guda biyar waɗanda suke a hannun gwamnatin Najeriya aka musanya da su. To amma tuni malam garba su suna ta suka cewa ya za a yi a saki askarawan Boko Haram su biyar ganin irin miyagun laifukan da ta'annakin da suka haddasa a cikin Najeriya. Eh to wanda duk zai faɗi wannan magana ai watakila ba zai sa kansa a matsayin da iyayen yaran nan suke ciki ba. Shi wanda yake magana watakila ina da yarsa a cikin waɗannan ba zai yi maganar haka ba. Abin da za a duba abun nan duk duniya ana yin musanyen nan. Ah, yanzu akwai kasa da ta fi isra'ila ma tsanani na yaƙi da 'yan ta'adda 'yan falastin da ake cewa da suke kira 'yan ta'adda gawar soja guda ɗaya na isra'ila suke so su karɓo sai da suka saki 'yan falastin sun fi dubu biyu sannan kuma ma abin ma za a duba shi ne irin bin nasarori da nisa da yaƙi da aka yi akan abin nan wanda kowa yana ganin irin nasarorin da gwamnatin biyar ta samu kusan abin nan kali ake yi don a kammala wannan abin da ya rage idan ka ba mutum biyar ya za su canja halin da ake ciki da nasarorin da aka samu irin yadda gwamnati ta gina mayakanta ta ba su kayan aiki to malam garba game da sauran 'yan matan fa da har yanzu ba a san inda suke da sauran ma waɗansu watakila da ke hannun 'yan boko haram ba akwai wani tsari ko wata rana da ake sa ran sulhu zai dawo da sauran insha Allah ai gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari wato yanke kaunar cewa gaba ɗayan matan ciwo da duk wani wanda yake hannun boko haram za a karɓo su in Allah ya yarda tattaunawa yanzu ai kaga an fara ganin amfanin ta da da farko da aka fara tashi idan wani ma ya ce maka za a zauna tsakanin gwamnati da boko sai a ce ƙarya ake yau gashi Allah ya kawo mu zamani yau har ana zauna ana tattauna da su har ana musanye da mutanen da suke hannun mu zuwa nasu abun nan fatan mu ci gaba za a samu ba ma wai a kwato waɗanda suke hannun su a samu a'a shin ya ma za a yi zaman lafiya na dindindin ya dawo muna gwamnati tana ta samun shawarwari da yawa musamman ga su 'yan Najeriya wato bayan Allah da suka shiga mu da abubuwa su suna nuna akwai damar wadda za a yi amfani da ita ko wannan bom din yau sai an kashe biyar an kashe goma aka ce an yi maganin su ai shi ma wani riba ne fatan shugaban Muhammadu Buhari zaman lafiya ya dawo a ba wai a iyakan Najeriya ba lokacin yankin tafkin Chadin gaba daya a ce zaman lafiya ya dawo arziki da wadata da kujerar gari ta dawo jama'a. Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnati a tattauna da na yi da shi a Abuja dangane da sauran 'yan matan cibo da suka rage a kubutar da su daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya fi shafa. Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. kowa ya share ke gidansa har waje don malam ka gyara inda ka kwashe kazanta ka je ka zama cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka lage mu kai da rage da'a ja ya fado ja dauke no foundation is permanent we are against and this feeling ya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Domin sami kira na farko daga Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Da Muhammad Gidado daga Gombe. To Malam Muhammad Gidado muna jin ka. Eh, shawaran da nake so in bawa gwamnatin tarayya akan a farfado mana da arewa maso gabar. Taimakawa mutane masu yin noma mu kananan manoma na dan taimaka mana don za a farfado da arziki in Allah ya ta. To kamar taya kake so a taimaka muku? Eh, a taimaka ɗan bashin da ake bayarwa taki da maganin feshi da kuma iri ko na shinkafa ko na masara a ilmantar da eh, manoma to insha Allah tattalin arzikinmu zai farfado. Hmm. Eh. To Malam Muhammad ke kenan daga Adamawa wanda yake ɗaya daga cikin yankunan da suka ji jiki a wannan rikicin na Boko Haram da fatan gwamnati ta je kukan Malam Muhammad Gidado. Mun samu wani kira daga Kaduna. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda barka da aiki barka da dare. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa kana lafiya lafiya wani ke maryam dauda to alhamdulillah na ji batu da ake tattaunawa a kan yau mhm. akan maganar yadda za a yi to farko da nake kira gwamnatin tarayya mm. shine kawai ta daure ta sama wa matasa aiki yi domin idan aka samu wa matasa aiki shi ga irin waɗannan matsalolin ba za a rika samun su ba kuma gaskiya al'amari sai gwamnati ta daure ta kawo ci gaba a guraren da ya kamata wanda yake al'umma za su gane cewa idan koda kana zaman ka haka kawai idan ba tare da wata matsala ba to ba za a samu wannan matsala ba ina ga shine mafita kuma su ya kamata mutane tabbatar da cewa irin shiga wasu irin kungiyoyi da sauransu to hmm. akwai matsala ya kamata mutum ya kiyaye shi a ce ne muke fatan a kai ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode To Alhaji Musa Garo daga Kaduna mu ma mun gode da wannan shawara taka da fatan kuma gwamnati ta ji wannan kira. mun samu wani kira daga Potoskum. Na'am, hello. Hello da wa muke magana. daga Potoskum. Tumala Abubakar Yusuf muna jan ka taya kake gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wato abu da ya kamata a yi a yankinmu dai gabar eh, eh, arewa maso gabar na farko dama muna tare mu gaba ɗaya jihohinmu shida nan ba mu da kamfani ko guda ɗaya. saboda haka duka mun wannan ne akan gwamnati mun yi layin da gwamnati ne amma an aka samar mana da kamfanoni kamfanonuka in ga za mu samu dama yadda za mu ɗauki da wani da muke ɗauka akan gwamnati in aka rage akan kamfanoni da kuma ba da wasu To ga dukkan alamun layin Malam Abubakar Yusuf daga Fatoskum ya goce yanzu kuma bari mu je Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Sanusi Abubakar ne daga daga Fayago Niger State. To Malam Sanusi Abubakar muna jan ka. In ji shawara ta a nan shi ne gaskiya da gwamnati za ta iya. Eh. Da ta taimaka ma da ta taimaka ma yankin Arewa da maganin feshi da ainihin taki su noma domin samu abincin da su daman shi ne kawai shawara to mun gode malam shamsu abubakar yanzu kuma bari mu je yobe Halo? Halo da wa muke magana daga Yobe. Eh, Hussaini Sharif ne daga Gaidam a jihar Yobe. To Malam Husaini muna jin ka. To, abin da zai babban abin da ya kamata gwamnatocinmu su yi shine a ba ma'aikata matasa aiki musamman ma bangaren noman rani wanda hmm. muna da koguna sosai wanda ya kamata jama'an nan matasanmu nan a ba su da Allah da annabi gwamnonin namu su dage su ba mu aiki su buɗe gona kuma a ba mu tsaro in Allah ya da to za a farfado mana da jihar arewa mu hmm. tun malam Hussaini Sharif mun gode da fatan kuma gwamnati ko hukumomi sun ji wannan kukan naka har yanzu dai za mu kuma Adamawa. Hello da wa muke magana daga Adamawa. Mai magana Alhaji Umaru Aliyu Sarkin Fawa daga Gombe. To Alhaji Umaru Sarkin Fawa muna jin ka. Abinda ni shawarar nake bayarwa maganar za a yi arewa maso gabar. yadda muka sha wahala gwamnatin tarayya ta kama ɗauki wajen gine-ginen wajen shan magani na asibiti da kuma gyara makarantu da kuma farfaɗo da masana'antu wanda zai kawo mana cin gaban kasuwanci hmm. wannan shi da babban damuwan da muke da shi ta kwarkwarewar kasuwanci shi yake kawo ya ƙara kawo mana koma baya game da abubuwan da faɗin da boko haram suka yi mana. ya ka tallafa yan kasuwan mu aka tallafa wa talakawa bangaren masana'antu to sha Allah ta arewa maka gabar har da farfaɗo cikin gaggawa. To Alhaji Umar Aliyu sarkin fawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jigawa. Salamu alaikum malami daga jigawa ko kana kan layi? To shi ma ina ga layin shi ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 49. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan taya kuke gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya mun samu kira daga Kaduna. Eh na ji yanzu zan bani da magana ina neman ku fatan alkhairi saboda na kai shekara biyu ina tara ya kuban same ku ba amma ne fatan alkhairi sai dai ina samu na gaba. To da wa muke magana? Daga Kaduna. lurwanu Abdullahi. lurwanu Abdullahi. To muna jan kamalan Larwana Abdullahi. wannan mako fatan alkhairi Allah ya ba mu ikon nasarar samun ku wallahi na fi shekara biyu ina biye da shirin ina tarayawa ban taba samun ku ba Allah sarki to malam Lurwana a gurguje ya kake gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya to wallahi kamar yadda kuka faɗa din nan yadda nake tunani gaskiya lamari akwai hanyoyin da ya kamata a farfado da tattalin arzikin arewa gaskiya shugabanninmu na arewa gaskiya su ne ba sa son ci gaban mu To Malam Larwana Abdullahi mun gode da ra'ayinka kuma lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta kasar ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai cewa da Mena Kade ke ci gaba da yin atisaye a kasar Kamaru inda a ranar jiya kungiyoyin kasashen guda biyu suka fafata a neman kimce-kimcen shiga wasanni na 'yan wannan aji da zai wakana nan da ɗan lokaci kalilan a kasar Gabon kuma kasar Nijar ɗin ce ta sha kashi banza da biyu gaban mai masabkin baki cewa da kasar kamaru amma duk da haka 'yan wasa da kuma masu horar da kungiyar kwallon kafa ta matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da maina kade sun ba da tabbashin cewa wannan zai ba su damar kimtsawa domin takarawar gani a wasannin na bana na wannan aji da zai waka na kasar gabon ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko kuma caf ta ba da sanarwar naɗin ɗan kasar ghana kwesi niyantaki a matsayin mataimakin shugaban hukumar da kuma ɗan ƙasar congo brazzaville costan omari suleimani a matsayin na uku a hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka ta caf ko kuma caf sunayen guda biyu dai shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka ahmad ahmad ɗan ƙasar mauritius shine ya bada tayinsu haka zalika shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar mauritania ahmed yahaya da kuma takwaransa na ƙasar uganda moses magogo su sun samu shiga a kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf wadda yanzu haka ke shirye-shiryen gudanar da wani babban taro a kasar morocco daga ranar 15 zuwa 16 ga watan yuli na wannan shekara da muke ciki domin yin nazari akan shirye-shiryen wasannin da caf ke yi ko kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka da kuma irin lokutan da ya kamata a gudanar da waɗannan wasanii. a wani bangare kuma a gobe ne idan allahu tabaraka wata ala ya kai mu za a yi karo na biyu na wasan champions league ko kuma wasannin kwallon kafa na club din da so kasance zakaru a kasashensu a nahiyar turai tsakanin club din real de madrid da kuma club din atletico de madrid kungiyoyin guda biyu sun kwakwata a tsawon sati guda da ya gabata a madrid din dai inda kungiyoyin duka biyu suke a filin kwallon kafa na real inda real din ta yi nasara ci uku da nema a ɗaya hannu kuma a ɗazu-ɗazun nan ne aka dabsa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar faransa monaco da takwaranta ta ƙasar italiya juventus da tiran a neman shiga wasan ƙarshe na champions league na nahiyar turai a wani abin al'ajabi a sha'anin wasanni hukumomin tsaro na ƙasar iran sun dakatar da wani samari da ake ce ma reza parastesh wanda aka kai shi a ofishin 'yan sanda tare da tuhumar cewa yana kawar cinkoso da hana a zirga-zirga kamar da kamata sanadiya ko shine kamar su guda chip da chip da dan wasan kwallon kafa nan na kasar argentina tauraruwar club din barcelona lionel messi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a kwanakin baya ne hukumar bunƙasa harkokin kasuwanci da raya ƙasashe ta amurka ta tallafa wani kamfanin najeriya mai suna community social enterprises domin yin bincike na sharan fage na ƙaddamar da wani shirin samar da wasu na'urin samar da wutar lantarki da hasken rana guda 25 wanda za su samar da wuta mai karfin megawatt biyar wannan shirin zai taimaka wa najeriya cin gajiyar ɗimbin albarkatun hasken rana da allah ya azurta ta da shi ta hanyar amfani da shi wurin samar da wutar lantarki a najeriya shirin zai mai da hankali akan samar da wutar lantarki a yankunan karkara da kuma wasu yankunan alkariya inda ba kasafai suke samun isassan wutar lantarki ba za a kuma tafiyar da wannan tsarin ne kamar yadda ake tafiyar da tsarin salula wato shirin tafi da gidanka na bani gishiri in baka manda inda mutane za su rinka biyar wutar da suka sha kai tsaye tsarin zai tabbatar da samar da wutar lantarki a kowane lokaci a farashi mai rahusa fiye da idan aka amfani da janitoci. shi kuma kamfanin salsa na najeriya ya zaɓi kamfanin samar da makamashi na renuvia na ƙasar amurka ne domin gudanar da binciken wanda hakan ya samar wa kamfanonin amurka kasuwar saida batura da kuma sauran na'urorin da ake amfani da su wajen samar da wutar lantarki ta hasken rana da mitoci da wasu abubaɗai a faɗin najeriya muna alfaharin haɗa kamfanin salsa na najeriya da fitaccen kamfanin amurka a kan wannan aikin na bunƙasa wutar lantarki a faɗin najeriya in ji linda fit na hukumar bunƙasa harkokin kasuwanci da raye ƙasashe ta amurka mai kula da ƙasashen afirka kudu da hamada muna farin cikin kasancewa kamfanin da aka zaɓa domin haɗa hannu da salsa na najeriya inji ji terry gerard shugaban kamfanin renewvia fatanmu shine mu ci gaba da bunƙasa samar da na'urorin samar da wutar lantarki ta hasken rana a ƙasashen afirka da ke kudu da sahara kuma mun zaɓu mu taimakawa najeriya cimma wannan buri nata karamin jakadar amurka john bray da ke Legas ne ya rataba hannu akan tallafin a madadin gwamnatin amurka yayin da dr patrick tolani ne ya wakilci kamfanin salsa hukumar kasuwanci da raya kasashe ta amurka tana taimakawa kamfanonin kirkiro ayyuka ta hanyar tallatar da kayayyaki da kwarewarsu ga fitattun ayyukan ci gaba a kasashe masu zama bunƙasa tattalin arzikinsu hukumar tana tallafawa kamfanonin amurka da haɗa su da ƙasashe domin talatar da ƙwarewarsu a fannoni daban-daban da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen. Amurka na alfahari da aiki da ƙawarta Najeriya da kamfanoni domin cimma bukatunta na wutar lantarki. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A gaida Abubakar Janaidu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To Maryam a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau talata cewa an kashe mata sojojin kiyaye sulhu har guda hudu ɗaya kuma ya salwanta a sanadin tashin hankalin da ya same su a jamhuriyar Afirka ta tsakiya inda aka kai musu hari. A can da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar da ya ce soja ɗaya ne ɗan asalin Cambodia aka kashe daga baya suka ce akwai karin sojoji guda uku da aka samu an kashe su a tsakanin jiya da su ma da suka kai musu harin an kashe takwas daga cikin su haka zalika a ƙasar somaliya ma an kashe mutane akalla goma sha uku a cikin ƙazamin faɗin da aka goza yau talata can tsakanin sojojin gwamnatin da na 'yan tawaye a kudu maso yammacin wannan ƙasa kamar da yadda shaidun da suka ga abin suka faɗa an suma faɗa ne bayan da dakarun 'yan tawaye suka kai hari a wani barikin sojan somalia da ke yankin gufa gadud a wanda ta zara kilomita 35 ta raba shi da baidowa da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.